صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شا تفص جوة بيوة سفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول سيد تاريخ سد أربعين دبقي وتا كيد قوانا شا تفص Allah ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Muna cikin littafi a amalin ƙoro, Zai yi wudin shafi ɗari biyar da arba'in da biyu, wani bai kawo gyara ba. Matashiya kuwa wanda za mu tashi a kanta nan. asabaru ba don muna cikin karatu wadda ce tsaminan eh, to ina na da yake da ajiye haka ne wo wani yin sabiya na ɗaya ina na da yake a zai da kai dasa na aka je tsaminan ba hmm? babu da shafi ba Yeah. dari uku bari a gani da kullum a gefe gefe dari uku ba don da dana dana kama sosai na aje ku a gabana kai da alama kama kun yi nazari amma dai wani tabbatar ba kuna dari uku hmm. gaskiyan uwa sun yi gaskiya ɗari uku da hamsin da shida kwatance su ce ko kuma ya aka yi ne rikewa kuka yi hmm? to gobe in an tashi zaɓa za a yi mai faɗi don in aka yi illa rududu kowa ma ya canka han ba mu da sami ya canka ko kuma ɗaya ɗaya ba don za a gane bambancin tanduma duma da kabewa sai a gano wannan duma ne wannan kabewa ce yamma yanzu duk kunshan daga mu karatu hmm. ka hmm? haka hmm? to ita ba a karanta ta malikul isbahi mai buɗe mai faso a subahi waje ala laila sakana ya sanya dare niskuwa shiru malam sha biyu nan in ka yi malam za ka ji shiru kamar ba kuwa sun kino din nan washamsa wal husbana rana da wata kwakci jijjiga kididdiga ne yanzu watan muka faɗi baburanmu da kididdigan ranar zalika takdirul aziz al-alim الصبر الصبر في اللغة حقري أيار الله رباوة ني حتى حقري وي حوصني حقري هي حقري ya haƙura ban haƙura ba amma ban yadda ba ya fi fito a fili yayi ni kan ban yadda ba to na yarda ta yarda mana haƙuri ina ne daga ina kalmanta kullo haƙuri eh a ba ta da alaƙa haƙuri da amincewa kalmomin ai muke bi inda lugani kalmomin kaga haƙun ƙahun ba haƙori ba haƙori ne ke da alaƙar shi ba fassarar haƙori ke ne ba me ya alaƙar da hausa ya eh, a yi guda ɗaya na haure wasu kiran kansu sakkata ne ba wasu ba kuma haƙori suke cewa ba haƙora yanzu ce abin da na gana ina kaje ka samu haƙori ka haƙori wannan ba maganan kan ta fasara ba fasara ba menene ma'anan wannan hakuri kaga dai na yarda ka san ka yarda ban yarda ba ka san wannan bai hakuri ba eh? ba ya hakuri sai amma dai to yanzu zai fara ka mana alaƙa haƙuri da hausa inda yake inda ka fallo kalwa da gama kwa bakan baka nan da fadiliya a wannan fassara ce alaƙan haƙurin kalmar akwai kalma an saka mace kawai ba ta ma da fassara akwai kalman an sa sauti ne ba ta ma da fassara akwai kalman kaza akwai kalman kaza da zai kan mu shigar da amalar kulobi cikin hausa amma dai na neman ne alaƙan haƙuri da ke na haƙuri ya kullo kalmar a lugar ba a ma'anan ba a ma'ana na yadda duk abin da kuka faɗi yanzu dai kaga da ke so larabawa ne su a kalma su ana su a sabaru wannan kalma fadun da ba'un fil lugar ba a babin da muke ciki ba wanda babin da muke ciki istilahi ne na ibada ne martaba ce to amma a wurin larabawa ko yana da alaka da martaban ko bai da alaka da martaban amma dai wannan sadun da ba'un da ra'u kila ana ce yana iya ba da ma'anan kaci bishiya ce a saboro ko da yake akwai tozali ma saboro akwai wane ne da wane ne ba dai a wannan da abin da yake da zai sai a ce habusu alhabusu ɗaurewa ko kuma taskewa mun zai kalmar da ta ko sai daidai da abu a turke abu shi ne asaburu alhabusu turkewa ba a babin ba da muke ciki babin bautan Allah turkewa kaga sai an nemi inda aka yi ta an nemi kaza wal kaffa za ta ɗauki nauyin ma dai ma'anan kamewa za ta ɗauki kamewa kaffa an kaza ya bar kaza ya kame daga kaza da ya taso sai ya yi kaza yanzu ya kame da kullum sai ya taɓa su to amma yanzu ya kame da kullum sai ya aikata yanzu ya kame to shi na ke kamewa alkafu wa minhu daga shi eh, wannan asabaru aka samu atala fulano sabaran an kashe ko kutila an kashe wani da saboda da turkewa ɗaure shi aka yi a ta magana magana an hana kashe mutum a ɗaure a ɗaure mutum hanyar ƙarƙashe shi an hana an kashewa ne ta hanyar turkewa wato sabarar turke shi a kai ɗaure shi dam to wannan kaga in ka duba tana da alaƙa da addini tana da alaƙa da istilahi wanda dai kaga turkewa birnin saka, ma'allari da ya da'una rabba. da saukewa amma dai mu je za mu ji fassarar daga malam a yana da alaƙa da babi luka ne amma yana da alaƙa da babi idan amsaka ko sika wa hobisa idan aka damce shi aka ɗaure shi wa minhu daga shi dai wannan kalma asabaru aka samu qauluhu ta'ala Wasu birnafsaka ma'alabi na ya dawo na roba unbi ka daɗi, na waje ha? Ka tsawon nan sai ka tsinke ya rasu lallai sai ya Don ka zauna da mutane kuma kowa da kowa ka buɗe. kowa mai tambaya ya tambaye ka mai tara ya tambaye ka wanda za ka nuna wa ya tambaye ka ci gaba da nuna masa da sassafe an ka zauna sai rana ta take da daddare sai dare ya tsala kuma da sai ka su kanka kana fada abokai kai ma kamar yadda kowa ce da abokai abokan nan kana da abokai attajirai kana da abokai ma'aikata kana da dangi kai ma kana da wane ne kai ma kana da iyali kai ma kana ma da 'ya'ya kai ba kamar yadda kowa ke da 'ya'ya ke da mata ke da menene amma kai hmm, ka toke kanka tare da masu gwasan Allah tunda idan baka zauna ba ba za su zauna ba wannan baya cikin nan amma zai zama riba ba yadda za a yi a kafa da'awa ba ka zama ka karanta da mutane ai kaga tafiyan da muke yi ta izala cin muna cin gajiyar kiran abakar mahudu ne ya fara jama'a mu duk 'yan da ake shi ka ɗauka mai ilmantarwa shi ne mai kaza mai kaza mai kaza mu ko yanzu tafi makaranta jahili a ina makaranta take tafi islamiyya ah, haka za a yi ni ma karatu na a can na samu an ka je islamiyya sai ka rasa kanka da gindinka liman kake ka je za ka yi karatu a islamiyya sai ka tadda mace ke koyarwa kwakwar mu alhaji ibrahim yau bare biki ba alhaji ibrahim a ɗauke ka makaranta za ka yi karatu shi kenan sai ka tadda mace ke koyar da tilawan qur'ani ya kwarai Hmm? kayan shuru ita ke koyar da ƙira'a ka ce biya in ji <laughs> biya in ji hmm? ka je ma'ai da kanka ka biya wannan karatu mala ka ko hanyar su karfafa addini a ruwan sanyi malam ba a fara gaba a kawai gari babu sauran makarantar islamiyya abu islamiyya mu'uzami mata ke koyarwa kila ma za ka tabba mata biyar maza biyu ko makarantar su haruna na yi mamaki lokacin da na je makaranta wani na gani wata yarinya ta tsaya gaban mu za ta koya mana turanci ta tsaya da gwatsarinta ta gama gwatsarinta tana yi shi ke nan ko wata musiba sai Allah ya haɗa ni da ita sai karatun ta gama sai ta laiko ta ke idan ustaz shakunu kawai sai ta aikwata ce na nemi tana neman na ofis Ni girma nan je ofis. A yi jarraba na rubuta jarwa ta yi ke sani. Ba za a banna ba yana je. Haka dai muka zauna. ma Mana masu ikon Allah. Kai, yau ba na ke karatu na ya shi. Allah ya shi ne. Ni na sauna karatu ba da shi za a je a cikin ba. kuma akwai manyan mu gaba da sun wuce da dama muna sa musu ran za su je aljanna ba su wannan karatun ba abu na kuma can kafin ji wannan abun amma da kuma makaranta ka tsana na yi muku na kare yanzu maza ne ke koyarwa amma na san mutuwa ta ke da wahala in ba sa ba malam za ta zo ka da yan mata ke koyarwa je kan a lokacin nan kila wannan yan ƙauyen za ku rasa su za ku rasa su sai dai kuma in kafin nan zuciyarsu ta mutu sun sakwarkwace sun bar addini kila ku same su muna gumi kwale wani bawan Allah zo da dama ne ne shugaban yan ƙauye da zarar aka samu ne ɗan ƙauye to saboda da ni saboda daraja ta baya musu intabi za a ɗauke su ƙauye هذا جماعة الشام تركوهم لا يمتحنون أو تركوهم أحملوهم شيء شيء قبل يقول حفا كي كي ما قادوا كي كاراتوكو شيئين تزوك يربو تاي يربو تاي انقو كي ووين جمع لما من نبي يربو تسكا دايوا ودي بسيط كي ووين جمع لما الجيكا ما تريد كي تدعي أما تاني تزنوكو ko ne malaman zai kace yi sai ce to na zuwa jin hayo bai dawo ɗauke shi komai su baya masu interview ba amma abu na da su zai ce ta wannan daga kauye suke wannan daga yan gari ka ba sun ji labarin makaranta suna son su yi ilimi wannan yan gari ka ne a ɗauke su kawai sha Allah za su iya za su warware wayannan kaza ne wace ce ka duk kuma ai abin da koro shi kenan daga jami'a ga kujerar faɗa kujerar mace ne kai har yanzu ke sai an jima dawo gida ka zai ka dage kai na wannan sosai ba ruwan ka da sa ke da yanzu ka je ka ci gaba da karantarwa ba ka neman aikin gwamnati ka bar musu kayan su kai ka zo ne ka taimaki al'ummanka da certificate ɗin kare kai kana da shi ta ce mace za ta zo za ta duba ka za ta kwarar koyar da kai da yanzu malaman mata ke duba su supervisor yawan quality a shemara duk mata ne mata ne masu duba masu koyarwa ko ka iya koyarwa ko baka iya koyarwa ba mata za su duba yanzu a turo mace ta rosa duba ni a nan ita security security ka za ta zo daga can ta ɗauki duk abin da ta ɗauka ta rubuta ma'aikata ma'aikata ta ɗauki ina kaza ta mene ina kaza ran nan mana ci kaza ya yi ta rubuta ne na san ana ɗaga ne ana zuwa kotu dama a hannun mace za a ɗaga ka mu faɗa faɗin baya waye ne ka da kunkuru waƙo ne nake ji suka yi kokowa da kunkuru in ka ɗauko ture kunkuru kifar da shi yin aga ta faɗin baya zo da kana abi a hankali Allah ne ka fitar da wannan zamani amma mun shiga baka addini kuma sai dai a yi yaren zamani a ce wa addini a daga masa hannu a ce masa baya baya zai hmm, ta yin baya baya baya kullum malaman addini ko baya har kan da ke gaban mu ba za a gyaru ba sai kun zauna kun koyar sai wannan koyarwa Safin da yamma dole ka haƙura da sana'a dole ku haƙura da wancan sana'a malan abin da za ka ce har yau ba za ka rasa ba Allah ba ka rasa Allah ne ke sa mutane su tsakko su bayar in ma bayarwa kake nema dan kuma Allah sa kana da halittar ka da zaka ka yadda zaka yi kace su su su zaka samu ka kafa nan ka kafa nan ka samu wanda zaka yi zaka iya yi bai ba tsafi bane ba Allah ke badawa shinkafa shehu kuma ta kai su kada ubu goma kaje kai ke yace na shi Allah ne baka shinkafan nan wannan ba shinkafa haka kawai ne ba aikin da kake ya mutane Allah ya baka saboda ka ji daɗi da kyau sai yana neman ya tawa ce Allah dan an yaka makka ba da wace makka mun yi da shi A kan baye ce na san yanzu zai gini ce makka da wannan abin za ka je makka da rabu da makka ka samu abin da fuloti ba ya je ya tsebo shinkafa ya dandafa ya dandafa ya dandafa sai ka ya samu goma fuloti to kaga buhu goma a lokacin matarsa da ya ishe don haka ka koma ka ci gaba da koyarwa ba ki ba gani in an samu kuɗin albashi ka karɓa amma ba a samu ba ya haƙuri ka ci gaba da yi har ka ga yadda Allah zai wasbir nafsaka ka turke ranka ma'allazina yad'una rabbahum tare da waɗannan da suke bautan ubangiji kada ka ɗaga idon ka zuwa ga 'yan siyasa kada ka ɗaga idon ka zuwa ga fada fadan gwamna fadan ciyaman fadan wani hansakin mai arziki ko fatan fadan wani jami'i ya yi ritaya ya ɗebi kuɗi kai maka dinga zuwa ana canje canje da kai sun ka rabu da wannan ka zauna tare da wa'annan mutum su da ke ko na sun tare a yi miki ba da ba amma ku kan ba na nan zan ci gaba da ba ku abin da nake iyawa ku yi min du'a in yi ilal kada shaitan ya zo ya tare ni tunda yana dan yana samun obstacle kala-kala allazi ne da ona rabbahum kai hakuri da su ko sun zage ka ya hashar ko sun ma mu gudu ka kale wani gama abin da zai karanta in ya bude da in ya kalli ma ta ta ki sauke ma lodi ba komai ya ga na bude ma ido ne za ka yi min haka ko ya koma gefe ya raina ka duk abin da za ka yi ke ba haka bane ba ga shi yadda yake shi kan ka rabu hankalin ka ya kwanta amma ai ba ka isa ka canza abin da ke a nuna ka ya canza abin da ke a nuna ni kuma nawa ka jira ila na mutum Allah ya tsora ka kai kai abin da za ka yi kai annan da kake shirgi in kuma Allah bai baka ba ya na ɗan wasu bayan Allah sosai dai ka gane sai ka kwamace ina nan ma ana hulɗa da kai za su na hulɗa da kai gaba da بالغداة والعشي صافية دمشق يريدون وجهه سنة نعم جدا Allah? kaga wannan tsarin karatun mu Allah ne zaɓa mana kawai hmm? Allah ne zaɓi ne daga Allah da sassahe a zo da yamma a zo ko da ba a zo da riba da yamma a ƙarshe dai zan a zo a haɗu a ta juna a fahimtar da juna ko kai da ka zo karatun ka fahimtar wani abu da ake gwagwagwa ba a san shi ba ka ce to ni na bani yanzu ne na san wani abun ba yadda yake ba yadda yake ka ta ka fa'idantar ke business saka ma'ahun ka turkiya nan ka tare da su kuna ji masu nazare-nazaren nan masu guje-gujen nan yanzu in ba su abakwa za a samu cikin waɗanda suka gama bana a cikin masallacin nan ku kwanta min da hankali ku da kalami ana wani mutum ya daga mu san fa ba mai dangali ba babu cikin waɗanda suka gama bana ko babu dan unguwan nan ta zuwa unguwan ma'azu ko tudun wada ko ɗan eh ban ji ba a'a ka ka kai bana shiru kai ne ba kai ne ba na ce ne ya daga hannu abu ina nufin ne nan masallacin ko ba wannan ko sai kan har ba nan nan ce masallacin ya kira ya daga hannu ce gani nan Lalu hmm? juga tuh. Lu semua sekarang tuh. tsakanin yanzu in ba gaba wannan duk su kashe sama an kyanke shi su sun watsi hmm? ga barista daga agwari ne uwa na duka shi amma ina da wata shi yasa <laughs> ba ga can gina ba maka da buka suka dawo nan ka sha mai zaman mu kai ma ka mutu ana yafi ma kada rabu da su can a wurin ka bane ba ya ma zo can ma wasu lokacin gida kai ne ne ya karara ya yi za su kewaye dukkan da mai da sauran zage kai a yi barista ya talauce allah da gaidin abokan yanzu ka dubi yaran da suke tafiya tare waye waye na ke yawo ina littafin sa ina littafin ka shi ne ku duba ulumul kamisu shi ne kamalin kulubi ne suna shi ne ka duba suna ba da kakan ba haka ba yawon shi ya hoto ya biyo ta zai yaya sunan shi ne to Allah ya saka ka duba da kyau kila ma sunan to a haka guda ɗaya tak ku nawa ne adadinku hmm? shi ba shi faɗi da kansa ku nawa ne kun kai talatin amma guda ɗaya ka samu sun gudu hmm? kaga koyarwa ba ta yi ba ba a ci nasara ba to ina wanda suka sauka a firamare kai za a faru yawan duba da kai na kai wani ya sauka wa ya soke abbas na waje waje ko zai samu ina kai wannan an yi ka kada kada ka da kuma dan fara ne ban ji to to zo ne wanda fa ya sauka ba hmm? to zo na to ina littafin ka tashi ba ba gama ba ina littafin ka wala zero da ya kai ya karanta littafi da bai ya tafi shi ma kila bai ya karanta ko bai iya ba da ka iya yin littafin ka ina buharin buruku na kinki ya rubuta kwanan wata ya koya wata kwanan ta ce gaba na ke jin can in an haɗa da sama da ƙasa wanda suka fafa sun fi sun fi da ni mata ko ba ma ma magana Mai kawai nan ni na ci nasara babu wancan ishe ba nasara su an isi semua ni. Dia yanzu suna jangan kallo So subhanallah sai ba za su zauna haka ba iyayen sa ce ne kike so irin karatun qur'ani da da kika yi haka kika murga jama'a ce waya laptop baba ko ta samu kakarsa ta yarin ya ta yi kuka kakarsa mai kuka ba mai karatun ba ta yi kuka ta yi kuka ta ce yanzu mai kike so ki lafa mama waya su abbasu ba su sa masa ba su sa mata kyamar wayan ba ba su iya ba ba su iya cusa mata in an ce ungo waya ta fashe da kuka ni kuma zan koma kallon waya in aka samu wanda aka sai masa waya yi kuka ma ina gana ba shi mota ta ku ya dinga hawa ake ta gan shi ya yi kuka da aka ba shi waya aka sai masa wayan dubu ɗari biyar aka sai ga ta ka dinga kallo ka dinga kira ya duba bai san inda za a bude ba da ake buɗe shi sannan ya tuno abin da ke ciki Allah ya sauke shi to inda da malamai likitocin gaske da sun iya samu su irin wannan dai a takaice ke da suna saka dai haƙuri fasbir fasabaru da ku habsun nafsi turke rai anil jaza'i daga raki a tasakkuɗi

ba haƙuri wata sakwari shaga an tafi da mace tafiya za a je yaki yau za ta haihu ko gobe a ce ki zauna a gidan ta ce a'a aini na san duk inda manzon Allah zai sa kafa da yana sa kafa a wurin ka mu je kawai tana gaya mijin ka mu je sai na je na ga irin faɗan da za ka yi zan je in yi kallonka ai ku ka yi mana ko doktor sai an zo kallon ka kai mana ce su a dallahi dole ka bayar wa habsul lisani an shakawa da turkere daga kare-kare kai garin an shiga wahala kai zamanin nan babu ba hakuri me ba mu da shi oxygen akwai har abun da za a fa'a ta akwai sai ne ba daɗi ana da rigar ko mai karafa su gode wa Allah da lafiya da za ka je asibiti sai ka ga wani ina son da za ka karfi kudin zaka ka ba shi lafiyarka كما قالوا حتى فخطو يعني آه، ما كنا سنة وحبس النفس لا بيكنا كنا سألامه حبس النفس حبس النفس عن الجمع والتفخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجواره دفعي عاتل انقطع قوة عن التشويش daga misalin abu na samun mutum wani in yi haka daga ya ta kamfarin gasa ya ya ga wai zuci ta shi wani ya buga kirjinsa wannan zuciyar matsoraki wani ya buga cinyarsa wani ibari fiskarsa wani imene ne to wannan tsare da babuwan ga gashi an maka mutuwa ko gashi karasa kawai kana kallon mutane hada huwa sabru حبس النفس عن الجزع والتسخط حبس اللسان عن الشكوى حبس الجوارح عن التشويش هو قال لهم إذا لم هذا يا Nam. An gama hafizun nafsi? Ku yafe, na yafe masa je gaba hafizun nafsi, hafizun lisani. Hafizun lisani su ne. Sai su rutu. Kun je kwakwazo na akwai. abdulsalam kai kuma ka yi da ƙarfi nan ka gani sai da ma wani ya rufe littafi a wuta shi ma za ka tsaye a kwara ne alkali ya yi kaga ba su da alaka da juna ballantana ce an yi kabilanci to wannan shi ne abin da aka ake abin nan ba kwakwa wa huwa talafatu anwa haƙuri nau'i uku ne sabarun ala ta'atillahi haƙuri akan ta'a ga Allah wannan zaman da muke ta an yi haƙuri wannan sallan in da ake yi malam sai an yi haƙuri ƙarshen ta sai ka ga mutum kabbara bai ya kabbara ya riga ah, kabar badalan Allahu akbar amma jama'a kai haƙuri sai an yi sallah mun yi sallar mu yau da kyau ta magariba amma a raka'an kai sai da ka dinga kabbara a cikin fajira raka'an mu ta ƙarshe wai ban kwabin sallolin ne kuna gani ka duba inda ake abin da ya subhanallahi to yashin gajen haƙuri ne yau karo dukkan wanti nawa ne idan aka yi ta ila salati kama ba sado fa farze karbaka wani fa rabbana wa lak sai ta alama allahumma allahumma rabbana wa lak alham huma da yake allahumma amma da allahumma kamar assalamu alaikum sai ka san shi ka ta shafa wannan galiman ne za ka to za ta shafi mutane amma shi ka ke wannan Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahumma haba ustaz ka ji tsoron Allah Allahumma ya gagare ka Allahumma rabbana Allahumma shadda ce a kai nunin ku ɗabi'arsa ko kaka sai kai masa yar gunna ko da ba ta cika ba sabarun ala ta'atillah wa sabarun an ma'afiyatillah haƙuri da sabon Allah wanda suke cewa ya fi tsanani ka yi haƙuri akan sabon Allah ya fi tsanani yadda muka buga wani inda aka buga misali da Yusufu alaihi salatu wasu an jefa yusufu a rijiya an sayar da yusufu a kasuwa an kai yusufu a kurkuku amma masifan da ya aran gama da ita a ɗakin matan minista ya fi tsanani ya fi tsanani ya fi cin azabawa a wurin ya fi kyawun saka matan minista ta san da dole shi kyawun sannan ga ke saurayi sannan ga ta ta haɗu amma ta ce masa halin ma ta ce yi jawo da billah ta kusata ta ce har ba ta yi abin da na sa kama sai na sa an kulle ka an ci mutuncin ka a kurkuku kana ganin yadda ake wa 'yan kurkuku sai ka je kurkuku yan kurkuku sun dinka ta kana kwashe musu kashi yake eh, wallahi a ahabbu ilayya kurkukun nan ya fi soyuwa da ni can yi zina ta su ya jaruntaka alayhi salatu wassalam bala'in da ya aran gama da shi a ɗakin matan minista ya fi bala'in da ya sha a zamin rijiya ya fi bala'in da ya sha a matsayin an sai da shi bawa ya fi bala'in da ya sha a cikin kurkuku bin asiri amma bai wasu sabbi amma wannan Hakuri ka an sabon Allah mai tsira daga wannan sai dai wanda yake wanda Allah ya yarda to in Allah ke dai mutum shi kenan wa sabarun ala an ma'asiyatillah wa sabarun ala imtihanillah da kuma haƙuri akan jarrabawan Allah yanzu kaman yadda karshen duniyan nan addini zai zama baƙo ai kaga sai Hakuri. duk duniya an yi ittifaki za a kawar da addinin annabi Muhammad ko ina malam nake yin mubalaga da safe kai hatta an kana sallah hakki na ka zai kiji ka kai shi jana ka sai Allah ma ce za goshi ha ba ce naka hakai hakai maza su tuso ka a gaba mata su tuso ka a gaba da duk abin da suke iyawa shafirai na gidi masu bautan gumaka su tuzo ka a gaba ‘yan wancan addini da ‘yan wancan addini yahudu da nasara su tuzo ka a gaba zaune gari ban zama rasa addini filosofa su masu tuzo ka a gaba gaba ɗaya kawai sai a gaba yanka kuma ba ka da mai taimakon ka a gida ba ka goyon bayan ka a anguwa ba ka goyon bayan ka balle a gari balle a kasan kowa in ya tadda ana ce maka mutunci zai ce a ƙara inda kasan tuwo haka za ka zama ai ba mai tadda tuwo a kula a ce zai ce za a ci ta wannan kowa zai ci kace a ai hakuri a kan ragan masa ko da yadda ake bi a ce amma dai a rage ai menene za ta maka kai majinuni ne kowa zai ce bikin lantarki Allah ku taimaka jama'a mu karasa wannan tuwo ya kare ba mu a mu ƙara samu rarraba gaskiya ne wannan daftara wannan daftara a cikin ana alhamdulillah to haka nan aka fi so a halin sunna ya za a yi addama da su gaba ɗaya a dinga jin su wanda duk igama da ahlus sunna to ga da za a bashi sai dai ba a fili ba to dole ka yi haƙuri yau dole ku yi haƙuri tara hanyar da kuma na ba ta samun kuɗi ce ba ba ita ake yayi ba ba a yayin in za ku yi haƙuri ku yi haƙuri in ku ba za ku yi haƙuri ba daidai da bari ku da yabi ka san ba za ka yi jorewa ba a wannan hanyar to kake ne ka ɓata addini ya zama ana fassara addini da kai sai kuma ba addini kake ba ci kake da addini kawai ka tausaya wa kanka ka bari don ka san babu to saboda haka dan haƙuri da kashi na daya na biyu uku yanzu wani so ike a ce ya haddace na a bashi mota to an ji wannan ko wannan waje mai wucewa ya rike ko wanda yake bayi su rike al'awwalani na farko sabarun alama ya ku bi kasabi haƙuri kan abun da yake da alaƙa da aikatawa kai za ka yi haƙuri daga gare shi saƙon Allah ne ko kuma ɗan'a da Allah ne kaga wannan kasabin kan kai ne za ka turce ba ba zai hana maka zuwa inda za ka je ba kai za ka turce ka yaki sai sabon Allah amma ɗayan daga Allah yake imtihan ba eh dalilin laifinka kuma abu ya ku ko laifin na gaba da kai na gaba ta musu addini da aka shiga matsala mu muna fa mu gyara dole da mun yi hakuri yau والثالث نأكم صبر على ما لا كسب للعبد فيه haƙuri da abun da ba wa ba ya da aiki a cikinsa kaga yanzu annabi yusuf a me yana ake a ciki shi ya zaɓa ya zo eh, kawo shi eh, ramin rijiya bai zaɓa ba zuwa aka ma aka lallabe shi aka masa wayo mu je daji ko mu je mai wasa ko mu haka je ka yi mutu mutu sai mu je ga Allah shanon mu ka bai gane din mu ka zan je je je ka gaya mu ba za mu je tare da kai aka lallaba aka tafi da shi kawai ya tsinci kanka ya san fari ya dole ya kuri kan kankara wa kuwa shi kenan wannan hukun ala ala fi anwa'in shi wannan na ukun kenan ku a shi wannan na ukun ya kafa kashe uku guda biyu ne hmm? eh guda biyu a haɗe ai kaga ka je ka yi haƙuri yanzu ka zo makaranta kai kai kasabin ka ne yanzu ka haƙura da kalli kallen banza ai ka kasabin ka ne amma jarrabawa wannan ba kasafin ka bane ba kora ka aka yi kai a da inda kake ciki ko da yana da dalili an anwa'i sabarun billah yin haƙuri wannan saboda Allah sau da tun da wannan abu haka ne to kan haƙura wa sabarun lillahi da yin haƙuri don neman yadda Allah tun da kasafi ne وصبر مع الله بين haƙurin rayuwa tare da dokokin Allah tare da Allah Jirgin ka kai ya zama kana tare da Allah za ka shiga ɗaki kana tare da Allah ka ce bismillahi bi walakki za ka kwanta bacci a yau alwala ga ka haƙura zama tare da Allah da kanyi da daɗi ka gaji sannan ka kwanta ta hannun da aka yi ka haƙura ainihin a amutu wa ahya za ka fito ɗaki haka za ka je bayi haka bacci ba za ka yi bacci ya tsirka maka ba tun da an ce masu kyamun lele suna da ƙara. ka je ka yi haddan ka ba ka je ka yi nazarin ka ba ka zo ka sanar da mutane ka zo ka aikata to wannan kaga sabarun ma'allahi ka yi haƙuri tare da dokokin Allah da zai tsara yadda ike so haka za ka dinka yi ko da zuciyar ka ba ta so ko da ƙabilar ka ba ta so ka je a banza ka je ka mutu a ƙarƙashin ƙabilanci halaka ce ana ƙabilanci ne don ai gasa bai wuce a ce kaza ko yan kabila kaza ne ko yan kabila kaza ne mun fi ku yawa a a mun fi ku kaza a a mun fi ku iya kaza ina ba ku kai mu ba mu ne da kaza mu ne da kaza ba yanzu shi kenan a je a zauna ga kaza a an da wanda zai iya yin sa a fita ko a dinga buga gasa a ga ce wasu wa za su yi shi sai ka ga wani lokaci idan ma ko faɗa ake na yaƙi ya turnuke ta ce a ware tabbata tabbata isma'ila eh sai sai wallahi mana kawara a ware fulani a kai a ware ne in aka ware wani shi kadai ko hmm? a shi kadai ne a ware kabila kaza a ware kabila kaza ka da kabila ka je ka nemo su zai ka kakkala to da inda suke ku zo mu da yawa ku zo mu ƙara yawa inda inda za a je min a ce a ware gari sun yau ba zan yi ta ware gari ba a ware kabila shi kenan wannan gasa ne aka yi ba wai ta fi kowa ne ba a ware ismail ce wallahi a ware malam a ware da kai mun fi su yawa in muka ware ba mai gwaninta ba dan ta taimakawa zanzan da ba jama'a da yawa a ba su kaga fatawa guda biyu ne da ɗan jariri wancan ya rika gida zai tafi ko ya zama daga baya ya zo ba na ma jin karatun giroyi kamisu ne gan shi a hanya kamisu kai kara rashi shi ko a tut a wancan kamisun ba kai ba hmm? wanda ya lallaba wanda kai tun da kashe zaune a nan jama'an ka ba yawa lai ma'azi na ga tashi jama'an ka ba yawa ba mun fi ku yawa to ana iya yin gasa a haka amma ka dubi juma nan ko kun kula da wani abu da lafa ba ku kula ba tabbas kana ba ka kula ba karam kallahu ka kula da shi juma'an nan da la'asar mata sun fi mu yawa sun fi mu yawa tun da sai da suka yi kusan sahu biyu da wani abu lokacin da muka fara sallah fahu ɗaya ne sai yan baya baya suka zo aka ɗan samu aka yi manaji da sauran haya gaga amma dai ba fargaba amma dai dole a faɗi gaskiya to ya za a yi an fi ku an fi ku sun fi mu yawa to ya zai ka da za su a ce su zauna su zage tun da aikin nan fa dole sai da su za a yi aikin nan tun da in aka koro abu ya shiga gida za mu koma nema ne to su za su gyara na gidan to ba sa hannu to wannan shi da wannan ake yi kabilanci to ka gyara kayan kan magana wa sabarun ma'allahi ka tsaya ka kula da wannan kwana-kwanan ba sai ka je nazari ba ka rasa mai aka ce ne ake nema kar ka ɗauki kalma-kalma kana wucewa na fassara maka da kafin a shiga fassarar su la'alla sai ka rasa zana maka fal awwalu a wannan nan na uku da ya kasu gida uku na farkon su awwalul ta bihi shi ne al'awwalu sabarun billahi ko shi ne aka ce wani al'isti ana bihi neman taimako da Allah ta gabace aka ce bismillahi kana mai neman taimako da duk wani suna na Allah ta kira mu ta umu idai baka san mai kace ba amma da ta gama du'ai ina neman taimako da duk wani sunan Allah shine asabar billahi ainihin saboda Allah shi ne neman agaji neman taimako da Allah iyaka na abudu nasa eh, na sa'in ne yake nema kai iyaka na abudu iyaka shi ne billahi ورؤية والاستعانة به ورؤيته بجميع أنه هو الصبر فكلم وانا نيمان تيمكو دا الله شيني حقوري kada ka gaya ka nemi taimako da wani mutum malam ba da kuɗi baka da lafiya ba dai da ka zai ce assalamu alaikum ya jama'an da ke kwance a cikin wannan masallaci gaskiya ba ni da lafiya an min gauri nama ya shiga cikin kashin an ce za a yanke kafan billahi ku taimaka min amma daga kawo nake sai tafi can kawo limamin ku na kawo ya kawo matsalan kana amma ba kai ba limamin da za ka kawo na kawo sai wannan ka sani hmm? ban ji ba eh ru'ya eh shine ru'yatuhu tunda ai al-istilhanatu bihi wa ru'yatuhu annahu huwa as-sabr huwa al-musabbir dukkanin Allah wanda shine mai sa hakurin idan Allah sabaru bi tasabbul an hakurantar da kai ka nemi taimako da Allah sannan kuma ka dinga ganin Allah shine al-musabbir so haka kaga kanana kanana abu za su zama abin har yanzu dai muna kan guda sabarun billahi wa anna sabara al'adu bi rabbi la bi nafsihi wa anna sabara al'abd abdiku hakurin bawa da yake yi yana hakurin nan ne saboda sababin ubangijinsa in ba Allah ya agaza masa ba ba zai hakuri ba la bi nafsihi ba shi yayi hakuri da kansa ba na san mu uzumi yanzu suna jin daɗin karatun nan yau lafiya lafiya ba mai zuwa ba mai fita hmm? to amma wani yanzu yana kirga wannan daga cikin azaba wanda bai zo ba in yaji yanzu gina gida yana zagin ka ji wa'annan mutane za su kashe kansu wannan ai azaba ne maimakon a da sallah jama'a su tafi gida su huta na muka ga hutu jama'a wannan ruwan da ake yi wanda kake gani din nan inda za ka mutu haka mutane za su fita in ma mai pneumonia ba zai je ba kuma mazajen da su je su haka rami da aka kenan wannan su saka a cikin rami ruwan nan na duka daga nan su mai da kafa su taho ballantana ce wata makabartanta bakin dogo kaga ka duba za ka ga yanzu ruwan nan gawon wasu naman gawo ke rufaffu da mai da wurin ya yi baki irin malam kamar taki ana kana haka rami ruwa na taruwa sai dai a kwalfe a kwalfe a kwalfe a kwalfe a ce ku kawo idan sun fara za ka zo za a zafa shi ba za a taɓa kallon mai tsatsafuwa ba ko kallon shi ba za a yi ba kuma ba daidai ma daidai ma akalla don kana da mai aiki mai kyau a yanzu za a canza ma shi ya zama dausayi don kuma aikin ka ba da kyau lumkin azama ne ke zuwa amma ina jin tsoron wannan yar azaba ta dai azaba ta karama amma kullum in ta kalle ana ruwa irin yau da daddare ɗin yanzu wanda ya mutu ainihin yana can ruwa na dukan shi saboda ruwa ya doke mu don da doke mu ba shi da abin yi kuma wannan bai ɗaukar shi daga cikin azaba azabar da ya nufa ta kafin muni to saboda kana amma wannan kasabi ne a kafa kanka a wauga abin nan na dole a sabar a musabbir wa anna wa anna sabar al-abdi bi rabbi la bi nafsihi كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله كي هقولي هقولي كفو بيفقصا كيبا هقولي بس بسيمكم الله إلا بمعاونة الله عز وجل لذلك صبرت بعد كان كبا إذن كي هقولي أيك قودي الله ka gode wa akan Allah ya baka ya sa maka haƙurin nan sannan ka gode wa Allah ka gode wa haƙurin har yanzu wasbir wa ma sabruka illa billah yani illan ya illam yusabbirka huwa lam tasbir idan dai bai sa maka haƙuri ba ha ba za ka yi haƙurin ba كما من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله wannan kenan bayan sai guda uku ba mun yi ɗaya wanne asabar billah yanzu kaga irin wannan da inda za ka zauna ta ɗauki guda ɗaya ka samu yara a gaba ana za su gane idan ba ka yi faɗi ba ka ɗauko ka ɗauko malam zuna da hisa kai ya laita ƙasa tisa tina ya amalu ya alamu ba littafin za ka ɗauka karanta musu ba haƙuri nau'i a kure haƙuri illa haƙuri lilla haƙuri ma'alla ya za ke to ya aka Ka malam ka ɗauko ka gaggar guda ɗaya ko mutane ne ai wannan ya ishe ka ko fili hudu ba wannan ya ishe ka yanzu saura guda biya ce ma lokaci ya yi wani na ta ku bashi ya ƙarafa ana ana da ka'ida ba dama a bashi ya ƙarafa ke ku ce a bashi lokaci ya dawo amma mu ka'ida ta cika leman ta cika hau min bani ko kuma in ba an masa irin wannan bin ba ban ganuwa dole a biyo shekaru sannu za a aka ban ba za a je ba wasani asabaru lillahi haƙuri don neman yarda Allah Wani haƙuri da kake so kake Allah ya yarda da kai so kake Allah ya kusanta ka gare shi wa huwa an yakuna al-ba'ithu lahu ala sabari mahabbatullah shine ya kasance al-ba'ithu lahu abunda ya turo shi wannan haƙuri nan ala sabari son Allah ya kai shi ga haƙuri saboda son Allah ya kada wannan abu wannan abu zai ce to na bacci saboda Allah wannan abun zo imin shi mana shi ce a kaga ce a to bari mu kushe saboda Allah shi ne an yi yuhibba lillah wa ya yabghada lillah wa yarda wa ya yaghadaba billahi ko billahi ne billahi ne to wannan shi ne irin wannan haƙuri haddakar nan tana cewa ka dinga yanka da kyau fa don kada karu gari wata rana ka kawo mana kalma a tsora abu a kai ashe ba ka tafi ba wa huwa an yakuna al-ba'ithu lahu abinda yasa shi wannan haƙuri ala sabari mahabbatullah وإرادة وجهه دنيما يبدو تسكت والتقرب به والتقرب إليه دنيما قصان تقريه لا لإظهار قوة النفس يا أيها قولين أني بدنون كرفين ريبا ka yi haƙuri ka taho karatun nan saboda kana son Allah don za a yi maganan Allah kan ka ce saboda littafin littafin ya yi ma ya to ko da ka ce saboda yana maganan Allah yana maganan dokoki kaza ita in haka ne tunda ba za a yi saurin ɓata mutum ba wa iradati dihi wa taqarrubi ilayhi ya li izhari nafsu. Ya yayi hakuri ne bayan nuna nuna bijinta ba yana da iko da ransa wal istimadi da neman yabo ila al bai saboda wannan ba wa gairi zalika min al-a'rabi da wani wannan nan daga kariki sai abubuwa yanzu muna da haƙuri guda biyu amma wancan ne na ukun nan ko malaka sabalahu yanzu ga na uku mun yi sabarun summa sabarun duk ku kuke cewa na farko biyu na biyu to wasalisu asabaru ma'allahi shi ne yin haƙuri tare da dokokin Allah mutum ya yi haƙurin dokokin Allah duk inda Allah ya ce ayyayi nan in Allah ce shiga shiga in Allah ce tsaya tsaya in Allah ce gudu a nan gudu haka wannan ka haƙura tare da dokokin Allah Allah ya hana wannan abu duk inda ya kai da daɗi duk inda ya ke alaƙanka ka ji zuciyarka ba ta san shi kawai ko menene dalili ba ka san shi Allah wa huwa dauranul abdi shine kewayon bawa ya dinga kewayawa ma'amuradillahi addini tare da nufin Allah na addini ka bi ka kewaya inda dokar Allah ta kewaya ka tsaya inda dokar Allah ta tsaya ka bari inda dokar Allah ta hana to wannan shine asabaru ma Allah kalmomin suna da kama da juna kaga ina bacci domin shaida in yi tambayin ba zan shi amsa ba ka duba ya sa wani bakin kaya sai ki teku wai mai shi ɗan yi tambayin ce masa mai kadan amsa ha alayi tunda ana kafin kama bacci ko don muskilan ba shi da littafi ne ka je ka rubuta ne suka hana ka littafi ba ka ba amma kakkaro mai in ni dai waran ba ka ba ya da shi na shi ya zan Wahua wa huwa dauranul abdi ma'a muradillahi addiniyi minhu wa ma'a ahkamihi haka ma'a lahi haƙuri tare da hukunce-hukuncen Allah addiniyati sabiran nafsahu ya turke ransa akan hukunce-hukuncen ma'aha sa'iran bi khairiha yana tafiya da tafiyansu muqiman bi iqamatiha zai tsaya in dokokin da suka bayar da shi ya kabo da amrihi wani nahyihi ya tawajjahu ma'aha ya dinga fuskanta duk da dokokin nan a ainihin aina da rakaibuha da ta kai wa zilo ma'aha ya sauka ita dokokin Allah suka sauka aina ta taqallat madaribuha duk inda manufan su kanta ta kada ta can ko ta sauka da zauna ta shi ne a asabaru ma'allahi kaga sun cika kuma da wannan ma an haddace hadda bayani Hmm. Hmm? ban ji ba wanne ne bai hau ba nan kaga abun da ai ba yayi ne na farko ina neman taimakon Allah ba ta nemi taimakon Allah sannan na biyu bai yi abun saboda tsoron Allah ba yi. ma'allahi bai tafi tare da dokokin Allah ba duka wane ne bai ba su yayi da kaga ai na farko ne ma ne za a yi wani sai an tsaya an yi wani lissafi don tale yana neman katanga don ya ne katanga da Allah daga wannan mata mujirima masharranciya wannan a kai sama sama sama da kasa ina ma samaha aka ce sauki shine samaha ismahali an akharuja ila kaza ya kamata ka san ta kwala sahalu ne shine samaha sauƙaƙawa addinin musulunci ba tsanani فهذا معنى كونه صابرا وانا شيني معنى كسن شوانسا من حقولي مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ya sanya ransa wakafi akan umarninsa mana ta tsaya akai kai yadda kasan ya tuke ransa tun ana ce hubuti ma yi ana ce masa ya riga ya yi rayuwarsa ga Allah ala wa mahabbihi duk abun da ya Allah yake so ai kaza ne to ni zan yi shi wa huwa ashaddu anwa'is sabr dai wannan na karshen nan shine mafi wahalan bangarorin hakuri wa as'abuha kuma wannan hakurin da aka yi magana na uku nan da ya kasu guda uku nan wa huwa sabarar siddiqina Salar Junaidu yanzu zai kunga tarihin haƙuri da kasar da nau'unan haƙuri in bi ka tsaya ka lura da wannan da kyau an tattara maka shi. Yanzu da zai biyo baya maganganun malamai a kai. Rahima rahimahullahu yake cewa almasiru min ad-dunya ila al-akhirati sahalu khayyidu ala al-mu'mini. Ko sai a sa pool tsayawa tafiya daga duniya zuwa lahira yana da sauki yana da dama akan mumini mumini bai samun wahalan tafiya ka yi wannan ka wannan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza yana da hakuri yi azumi za ka iya yi yi sallah za ka iya yi yi sadaka za ka iya yi yi taimako za ka yi tasbihi za ka iya yi ita za za ka yi tafiya zuwa ga Allah tana da sauki tana da dama wa hijranul khalqi fi jambillahi shadidun kaza alama kauracewa mutane mutum ya kauracewa majalisar hira da ya saba yana yi ya ƙaura cewa wata cakuɗuwa da ya saba yana yi sai da da wahala shi azumin za ka yi yi sallah za ka yi karanta ƙwaƙani ka sauke zai yi yi za zai yi na shiga jama'a wannan fani a rage shiga jama'an ma ba a sai kakkare na shigansu ba a'a jama'ar banza a inda a wurin cin naman mutane ake sa'atan wasa to nan kam ka yi haƙuri to yin haƙuri daga zuwa wurin sannan mana yana da tsanani da yana da wuya shakuduwa da jama'a kun sun yi a littafin yin maganar shakuduwa yana daga cikin illa numfashin mutane wanda in ba irin wannan wanda ake karatu ba dafi ne muddin ka a cikin mutanen za sai sun harbe ka da yaya yara ke koyon shan wiwi hira auren su to ga yan baki bakin nan ba ma ba da agaji a wasu sarra kai ma kana dan tabawa ne kai da laka da burge ni kafa ka lalace ya to kai da zai san je to kai baka lalace wani zan lalace sai na yin sannu sannu sai sai sai daga gani tun ana ba shi guntu ya dawo ina ba da guda eh ƙarshen sama shi ne zai je ya sayo ga yanzu kai ne san kauye kai ne ba san ka ba ka je ka sayo mana shi ke nan san duk gari da dukkan ruwa suna da yaren da suke wajen sayan ba ka taɓa sanin shi ne to kaga shi ne zai je ya sayo da sannu sannu ne ga suna karrama shi in aka kawo abinci a kai kusa a kai kusa a ware na malam hmm, a ware na malam ki a ba komai mu ci tare da yayin nan malam kazamai masu sabon Allah idan da ba ba don kana haƙuri ba kana zuwa kana hira da mu kana karantar da mu kaji shi ke karantar da su kana karantar da mu wallahi akwai abubuwa da yawa ganin ka ne ba za mu iya yi ba sai ka ɗauka zaman cikin su ke taimakon su kake sai ka ga jahili da wayo karantar da mu kake a zuba masa nake daban ka ga mu muna shiga ko ina muna samu abinci kai ko daga wannan ɗan abincin cikin ka ba abinci aka je ka ci to ga inda ake kara maka to haka rabuwa to a sai ka daina shiga cikin irin waɗannan eh menene ma da muka abun nan eh, shakotowa ai ko kai ne ma ko mai tambaya na asali shakotowa kake yanzu zan kai wa mutum da sai da yi kuka yi kuka yi kuka da da Dios ne yi kuka yi kuka abin da aka fata yi masa faɗa yi kuka me ye dalili to yanzu wannan ya za a masa kuma ya kasa bari abokai ne ko na gaya maku yanzu maimakon ka ci gaba da yi masa lugudan ayoyi lugudan azaba kana karanta masa lugudan azaba yana kuka zai daina kuka canza lubi canza salo yanzu ya rabu da abokai ko an na ce maka ka zo ka dan bashi aiki ka don ka dan bashi kaza eh? in ma gonan da kuke zuwa a ne ba abin na kai za a biya ka waje kaza kaza a ɗauki ɗan dubu ɗaya a bashi sauran ka yi sadaka da su sauran jama'a ko duk kusa ko ba za a ba ku komai ba to la Allah a samu yakin da ake a raba shi da wancan abokan wancan abokan saboda kana rabuwa da mutane malam yana da wuya aikin aljanna na da sauƙi aikin zuwa lahira na da sauƙi amma rabuwa da jama'a da banza yana da wuya Yan hulɗa. Me jarabawa? Shi, kuma halaka ne ta hanya ce ta halaka, ta burmawa. Hulɗa hanya ce ta halaka. Mai halaka da mutum. To sannan kuma ana iya maganin sa. Ana iya maganin sa, za mu iya ceton shi da du'a'o'i oh, sannan da hana masa wasu abubuwa da ya masa faɗa sannan da ɗan bashi abin da yake nema kada fa ya zama a ce wannan mai wannan aiki ne ya zo ka ɗauki ɗari biyar ka bashi ko ya zo ka ɗauki dubu ɗari biyu ka bashi ka bashi na shaye-shaye zaunar da shi tare da kai zauna mu yi karatu zauna mu yi kaza sannan ka san ba zai zauna haka babu abin da zai ke ba dole sai an kullo masa da ɗan dubara sannan lalle a samu dogon lokaci za ga ya manta da wa'incancin ayyuka na gaba za ga wannan an yi na uku kenan za a je wal masiru minan nafsi ila Allah sa'abun shadidun ya tafiya daga rai zuwa ga Allah mutum ya tashi daga abun da rai take so ya koma zuwa ga Allah yana da wuya yana da tsanani tsanani fili yake wasabaru ma'allahi a shaddu amma mutum ya yi haƙurin dokokin Allah fi juya inda suka juya ya fi su tsanani duka wannan na ƙarshen ya fi yi na aka ce haƙuri aiki ne na su kai. wasu ila anis sabari فقال an tambaye shi kan haƙuri yake ainihin takarru'ul mararati min gairi ta'abbusi shan ɗaci ba tare da haɗa fiska ba kai ga hausa da tafi sauƙi shan bauri ba tare da haɗa fiska ba ya san bauri ko san banno ya sani shi tambaye shi ba hmm? san bauri ba kai ba ka san bauri ba hmm? kunu kunu kamar datti-datti a kan hanya shi ne bauri ruwan da kan taba sha a maguzawa shi ne bauri ne ba ka san bauri ba ko kuma mu ba mu fahimce ka ba bauri je asalin bauri itatuwan, a sassaƙo mangoro a sassaƙo darbejiya a kawo marga-marga a kawo ganyen dogon yaron nan a ɗebo ganyen gwanda a ɗako ganyen wani ne a dafa a dafa a zuba a walaye shi ne bauri magani ne Zaki da maiko wani ɗan duniya ya ce maganin zaki da mai kone ya kawo mu gari Ya zaki da mai kone ya kawo mu gari ba mun haka ne mai zaman matan muna daga jiwa zaki da mai kone je ka kai amma mu kam mun ci zaki mun ci mai kone ya kawo mu gari ne akwai maganin zaki da mai kone amma in aka cire wancan shakiyin a shakiyi ɗan ba abun na ma bauri na in ka sha shi za ka sha bauri ba ka haɗa fuska ba ka sa shi kawai ka kunne ka kunce ne laidan ka tura shi ka ajiye ka jefar da laidan ka tafi abun ka ci gaba da magana da mutane sai ka je za ka sha wata rana daga kai sai ka ji abun koyi ba ike yi shi ne bauri tsini ne an tsima shi ya tsima amma in ka tafi za ka yi amai nan za ka yi amai can ba ka yi aman ba za ka yi menene sai ka ji kafin safi jikin cikin ka ya yi wasai kana neman ina abinci yake to shi ne to haƙuri shi ne ka kurfi ɗaci da makaƙi makaƙi da bauri bauri ba tare da ka haɗa suka ba ka yi haƙuri hmm? a kullum shi ne haƙuri a yi ana fasara haƙuri ne ka shashi ba tare da ka yi haƙu ne ba ba tare da ka ɓatare ba ba tare da ka yi wani yin haka da sauransu ba to shi ne haƙuri fassara saluga ne to kaga ai haka ake haƙuri akan dokokin Allah da ka ga dokar Allah ta saba wa al'adan ku ta saba abun da ka saba da shi gashi abun a lokacin kana ganin sa kawai ma a karkace yake amma an ci gaba da yi ka ci gaba da yansa sai ka ga shi ne ne to shi ne fassaran hakuri luga ga can yake can ya fasara shi da habsu ai ga wannan ma bai kauce ba habsu nafsu ne ai turke ran kai akan wannan ɗakin baka gaba yanzu in kace za ka ba wannan bauri ba shi ne a bauri yanzu a ba shi bare shawa irin bulala ya leka ya leka idan daga ta can a aji a zo ku sama zo hmm? da budda isa kamar fasa ya kusa kamar zai koka ya kalle ya kalle baurin a ɗauka da kanka ka saka sai an yi da gaske ko haka to haka dokoki suke shi isa ai kaga ba za mu iya zama ba ba shari'a mu karan kanmu sai an mana dole amma aka ban mu da hawa hawa za mu yi tabi duk mu taro sa abubuwa amma in akwai na sama muna kana kaucewa zai sama maka to shi ne za mu ji daɗin rayuwa amma kowa yi ga abu yi abin da ya ga dama malamin lalace kala zunnuni almisri ita magana ne a kan haƙuri ita asabaru hatta ba udu minal mukhalafati wasu kono inda ta jarru'in gwasasi eh, albaliyati wa ijiharin gina ma'abululil fakari bisa hatin ma'ishati na kake rai Ike haƙuri attaba udumin al-mukhala fatin nesa daga safawa ka ita itibage da shari'a wasu ku ne ka samu nutsuwa wurin aikin umarni Allah inda ta jarroce gusa silbaliya wurin kwamfatan hannun ma karewar musifa wa izharil gina da bayyana wadatuwa ma'ahulu da sakari lokacin da talauci ya faɗo ka nuna wa da kake bisa hatil ma'isha ce a fagen rayuwar mutum musiba ta auku ta shiga matsala ta shiga matsala sai ka nuna wadata sabu ne mai wahala wata nama na ta zan yin je makaranta ina gudu da abun da sa na yi latti na tsaya in kan da kokon dalar sai na tsaya a gida na karya tukuna na ci shawarana lokacin saura minti tara da fito da gudu da gudu gudu wai wani tare da assalamu alaikum na ce in eh, hawa alaikum salam mene ne ke da labarin sula in buga iska ke ce yau ga soko ina da sunan zan dinga wannan gudu sai na tura keken sa ba iska kasan garin mu sai na tura keken sa ba iska wannan ba shi sula ya buga iska ina da su ne zan zauna ta in yi wannan lattin na gudu na tsoron ainihin a wannan da za a ci shaura a gida ku ba haƙuri ko haƙuri ban ba su ba ta so masa na yi ka yi haƙuri wurin baliya hmm. ba ma iya ba ana taɓo ba ba ma wurin ruwan zabin nan talaucin na kan nuna haƙuri inda Allah san da ko da sauran taro aljihu na ke karo sai su ga taro ɗaya ni ma ba ni da kuɗi amma ga taron nan ba su in karo sai su za su buga maka ko su bi gaba shi ba ina hmm? shi ne mai roƙon ne da tauri ga tsari gafa iri gafa gari kalkal ga ta a wanke a goge ya za a ce ba ku. ai dai Allah ya sauka Allah duka ba mu hakuri hmm. shi a sa ya ga ci in kai ka baka bashi ba to kai ne shi kai kawai da za a yi wannan rigin a ce babu ni na ka samu ɗan kwambo ka. an wanke kaya an goge sannan sulai daga gare ka amma shi yana da keke sulai ya gare shi an gane wannan yana da kama da yar wahala-wahala kuma so a ce a rike hmm. hmm? shi ne asabaru kaga asabaru kasara shi ne asabahu domin almukala fati nesa daga sabawa kaga me yake nema faki ku yi nesa da sabani a gidanku ko kai nesa daga sabawa musulunci wasu kunu da yarda da abu da nitsuwa ba da haɗin kai inda ta jarra'i gusasil baliya wurin ma makarewan ainihin bala'i da bala'i kamar shaƙin fin shari'a shine wa izharil jinan ka bayyana wadatuwa bayyana wadatuwa ma hululil fakar bisa hasil ma'ishati ba da fakon talauci a fagen rayuwa ta nuna akwai wakila an ce a wani kaulin asabaru alwuqufu ma albala'i bi husnil adabi wannan duk tarihin sabaru ne mana yin haƙuri a asa a yi wa a yi wa da masifa mutum ya tsaya a cikin masifa ke kusur da al'adabi da kyakkyawan ladabi ba ta kai ya kai Allah kara ba bai yi koke-koke ba bai yi menene ba da a cikin dama akwai mai hamsul jawarihi a tashawishi hamsul lisani anil jaza'i wata fakuri huwal fana ofis balwa shine hakuri cikin masifa mutum ya watsar da dukkan komai a cikin masifan na gaba ɗaya bai ganta ba ya kuka tuno min labarin mutumin ne makaho gurgu da tsirara ba kaya ga wani nau'in sabon ciwo hmm, tare da shi amma ina Allah na gode Allah na gode ni'iman da kai min malam wata ni'ima Allah ya maka ki godiya kai ce daga ido ka kalle garin nan ya kalle ya ga gidaje kanta ma kanta ma da itatuwa ta menene yace to duk cikin su ne Allah ya zaba da addini yau haka nake godiya ga Allah da sunan da kuɗin da martaban da darajar amma babu mai addini a cikin su amma ni ko Allah ya zaɓe ni ya shirya da ni shirya tafi, duk wani jarrabawa wato shirya tafi ta ai wani a wadata kai ka ga wannan yayi fana'i fil balwa don lokacin za a yi karatu a wani wuri sai ka ga ya bayyana bayanin sa wani wuri hmm. ban ji ba a daban da mutane daban-daban suke amma fakai kai hattara wajen gaya wani nan wanda kake tsammani kila masoyinka ne shi ko yana neman bala'i ba na ma na ga maka na shekara ashirin ina zuwa na kawo wani sirri na ni ba dan iliya min bukata ba kawai ya taya ni bakin ciki in ji daɗi na gaya masa an yi wa wani hakarki biya ma biya biya ni ina da masoyi ashe da shi ake haɗa ma wani mu ne hakuri ka shuru da bakinka ko babanka ka ka ɗona masa kai kana da kana kana da kana duk ƙarshen kan ka ce babanka ka shiga wani hali sai a ka damuwa shi ne dai ƙololuwa ko duk abin da kike yi da za ki za a ba babanka mutu ka mutu ko aka mutu mun zo za mu kama kanka ko kai zai ci ku kama ne ku bashi ko shi ka bashi kanka ba da maka yadda suka faɗi na haka magana sake kana canza ta kama shiga matsala huwal fana ofil balwa bila eh, zuhurin ko ba tare da bayyana ta ba wala shakawa wakila an ce a ta saƙuri don nafsil hujuma alal makarihi sabawa da rai faɗawa cikin abinci hmm? amma misalin a ce maka ga sunan zuwa a wajen kusan mashin ya kai talatin duka goyo uku uku ce to komai ka fita ka samu wani kwari ka lafi kana jiran su su kana ta auna ka farar da na gaba ne ka bari su wuce tuna kila ranka za ta auna ma in ka farar da na gaban sunan duk za su fada a kai amma shi gotun yama shi sun yama shi to yaya ka bari su wuce in mutum ka wuce ka make na baya suka jiyo ma ka son ka mutu to wannan shi ne mai haƙuri wannan misalin ta'awidu da su safawa da rai alhujumu fadawa alal makarihi domin wannan ba za a ce masa shakaki ba da mutanen nan idan ba su kashe ka ba za su shiga maka gari sa cikin waɗanda za a diba da baban ka ciki kila da maman ka ciki kila da ƴaƴan ka ciki kila da abokan ka ciki sai kaɗi bari kai mutuwan kaso duk abin da zai same ka ya same ka so su sha shi ne sababu تعويض النفس الهجوم ko alhujuma alal makari wakila aka ce a ma al bala'i zama tare da masifa bilhussanin soba ma ma'al afiyat mutum ya zauna tare da bala'i mana cikin bala'i da kyakkyawan zama da bala'i kamar yadda yake zama da lafiyar ya kuke da lafiya ka taba kuka lafiya ka gane ka ka kaji wallahi lafiya na shekara kaza nan ban yi ciwo ba ko yar mura nan da nake samu na jin daɗi sabo ake kai so idan ba'an bala'i ya zo ka yi haƙuri da bala'in kamar yadda kake haƙuri da zama da lafiya ganan ne ne daidai a aikace da yi wahalar amma magana yi ba ma ai komai ya da addu'a amma ai kafin du'a sai an gama sai an fara an shirya za a yi ake yi sai samu sai dai da bin Allah wannan za ka da ta kace sai da cin halal sai da barin kallon haram sai da barin cin amana tun da sai da amma wa'annan Allah kuma allazi na taqaw ina tare da masu taqawa wa qala amr ibn uthmana haquri huwa sabatu ma Allah wa talaqi bala'ihi birrahbi wadda'ati shine tsayawa tare da Allah tsayawa tare da duk wani hukunce-hukuncen Allah sannan da tarban jarrabawar Allah da mara ba, da nitsuwa shine addu'a babu tashakki babu ta tasakkutu babu ta tashwish babu jabra'u قال الخوص أو قال الخواص أي هقولي كنا ما فكر كمان huwa sabatu ala aqamil kitab wa sunnah jama bi sauki duka shine mutum ya hakuri ainihin kan dokokin alqur'ani da hadisi kaga shine wancan na magana hakuri akan da yake da ma Allah yawa ma Allah shine hakuri ma Allah وقال يحيى بن معاذ sabarul muhibbina haƙurin masoya Allah tabaraka wa ta'ala ashaddu min sabarin zahidina wanda so aka kyale so wa ajaba kaifa yasbiruna wa anshada الصبر يجمل في المواقف كلها إلا عليك فإنه لا يجمل sakamakon ya faɗi gaskiya haƙuri na da kyau a kowane wuri aka yi shi firma watsi ne kulle ha da alaika idan an ce kai kai haƙuri sunan fafa inda hula ya mal ka gafa abun da aka yi ka gafa jin da aka yi ya ce min in yi haƙuri amma wane ya haƙuri shi na da kyau wanda ya haƙuri za ga ta'ansa da ba. amma ka zo kanka ya tona asiri الصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل أين شاعرها؟ أولا راندرياي وكيل أنت asabaru huwa al-isti'anatu billahi an koma na farkon can kenan ko wakila huwa tarku shakawa ana duk da daban yake zo an riga an yi su a dunkule wakila asabaru mislu bihi murrun mazaqatuhu lakin awaqibuhu la min al-hazali yake asabaru mithlu ismihi kaman sunan shi ne wato ya dace da sunan shi sabar kayan tsaki murrun kasuwa ɗanɗana sana da ƙarfi lakin awatin buhu sai dai bayan shan wannan baurin da ƙarfi a na la'asari ya fi zuma daɗi Hmm? eh sai ka yi fahimta na farkon tukuna ai sai ka sha sai ka sha da sabaro sai ka sha ɗakin za ka yi da ake wasa wakila asabaru an tara biya bi talafi nafsika fi rida man tuhibbuhu nan ma لو كان حبك صادقا لأطعته أن المحب لمن يحب مطيعه suna da awon sauke da da gaske kana son shi da kawai shi don mai so yana bin wanda yake son shi da haƙuri shi ne an tarbiyyar da talafi na suka ka yadda da alaƙar ranka fere da man to buhu wajen yadda wanda kake so wannan ba inda za ka je ka faɗa cikin hudu sai zai ka koma hudu nan ne za ka ga masu haƙuri da mutum ya yarda abin ya mutu kafin a samu masoyinsa duba yadda mutane ake kare duka da hannu sanduna sun kare sun kalle ta kubba babu jashi za a zo a ɗauki manzan Allah suka ce ba zai yiwu ba wannan ya ruko ta kokara ya kawo dukkan hayyanka da sanda yi sa su har haka buna ubaidullahi masanonsa ya sandare amma sai da aka samu na bukai na zagin sa ne sandararren hannu Ita wannan hannun ya sandare wurin kare duka da aka kawo annabi sa alama ce ta girma amma sai da suka dinga zage shi ne sandararren hannu mai bushe shi hannu sun ta hannun ya shanye inda mai aka rugo da duka a kawar doka ya haƙe tare san zanen kwata fadi wancan ya kawo abin da aka tare wani daga gefe ya surna wani doki zai zo ita ka annabi a kai nosai ba ta kare a jama ta tare ta karbi doki ta sarewa dokin a gara ta makafar kagan kai ne yanzu jibga masa sanda kawai za ka yi ina sanda bai wa doki kore tare a garan zai ki kasa ya duba kuma mace ce ta sare a garan dokin ya faɗo kasa bayan ya faɗo kasa ya tashi ta labta masa takobi ta ke, shan je sulki a biyu ya saruwa tunda aikin aikata da zuciya da dalbai ake yi al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if fikir da zaka mai da kanka ka karba kai ka murta ga abuwan ka wata rana na zuwa ba bai za su rufe sau da haka nan a haka ko saboda malasu ke biyu ya sa kuma sara mace amma ta sare shi iya rara da ta samu a garin ta tsinka garin doki ne ki wasai ne ce المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أه؟ mana hissi da malamin ba ga abu da jana ba shi ne ko malami ne shi magana hau lokacin da faɗa ya yi faɗa shi bai ma fara faɗa ba ke lama yana gindin bishiya yana cin jara da cin dibin na sa tsaya tsaya ina kallon yara wancan ya shiga dawo jina jina wannan gawa a kawo ta sharaf sharaf wannan ya kawo a yi menene ina faɗa bai yi faɗa ba mazaje ba fara tasowa ba can annabi ya ga abun kayi illa ta yi yawa ya takobi wa zai rike wannan shi ke a ah, lokacin ya yi kera ya shirya mayafinsa ya sa yi nufin ya ɗauko jin rawaninsa ya ɗaura ce a aka jihon asafo ya kake sai tambaya annabi yaya bai za a yi ce a ta faskara kawunan Allah har sai ya lallamba shi an gama ya tafi cikin sai yana tasawa ɗaya bayan ɗaya na rike kai irin wannan sako Allah baya san sa akwai nau'in girman kai sai a irin wannan fili a nuna wa arna isa ba tsoro ba nan kawai abinda suka da ba komai ne ba Allah wanda suka kafa musulunci su ji aiki mutum da ke fara kuma gashi mun kafa yi wai bayan an yi karatu an gama ba sai ce to ya gani me kake so a zo a ma aikin kenan ga ruwa ga sabulu ka ce ya za ka yi karabu da daura kana nufi a zo a wanka na lokaci biya maka ga da mazaje suka yi haka suka suka kare wannan addini yan tsirare suka rage tare da manzon Allah ya shirya ma idan ta ɓaci ga wata kwana da ya shirya ba wanda ya san ta kwana sai shi da ya shirya yaƙi amma yake ira ba zai gudu ba halamma ilayya ibadallah shi ne Muhammadu ba karya ba ne ba, Muhammadu da kuke jin labari shi ne أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وانا ان كفارا مغانا هو ان كان حيا وانا منا نان اصبر تكون اصبر مثل لسنه مرقو مرون مزا لكن واجبه احلى من الاخر مستفئلون يا asad mustafilun mustafilun wakila asabaru an taradiya na mauce ashe wancan kalafi nafsika fi rida man tuhibbu kamar yadda sabai suka yinga mutuwa wajen kare annabi سأصبر كي ترضى وأتلف خسرة وحسبي أن ترضى ويتلفه ويتلفني صبري wannan ba shi ne waƙa mutuwa ina ruwanka da daɗi da mutuwa ce kawai sa'asbiru zan dinga haƙuri kai tara ba sai ka gamsu wa atlifu hasaratan saboda baka jiki wa hasbi an tara ba ni ya ishe ne ka gamsu kawai nake so ويتلف sabari, صبري na yana حكم ina ganin za a bari ko don za a shiga wani magana ta yi kama da sabuwa-sabuwa takwas da sha biyu da bakwai hudu da hudu ɗaya da babba wannan to me son masa karka ya sa'a su biro kai tara ba ila an tara da ne zan yi haƙuri har kai ka gamsu wa aka lufu zan halaka hasaratan saboda ba ciki in baka yadda ba wa hasbi ya ishe ni an tara ba shine sakamakon da za a bani ka yadda ka huce Wai su sulifa ni sabari haƙuri na halakar a salisu sabarin alama la kasa balil abdi fi hira mutai haƙuri abin da ya da dalili ba shi ya sabba ba ma shi ne haƙuri a kan musibin kaga ai ba kai ka janyo aka turguna maka ba kana so da za a daina turguna maka ba haka ba ne ba wata kaddara ce ta faru ma ka yi haƙuri a kan wannan ma la kasa balil abdi fihi kana tafiya gudurin kai kare ai ba kai ka shi ba shi kenan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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما آسفون وسلام على المرسلين ولله رب العالمين